صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل ma sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam mai tare da ku a cikin wannan fitowar wata ce zango na ku kuma na kashe a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun hada da shirin nan na kokon san sai labarin duniya da su sannan afirka a yau sai mu koyi harshen farisanci sannan mata a cikin al'umma sai kuma tarbiyar iyali sannan mu karkare da duniyar mu a yau to kafin komai yanzu sai ku fara jin shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu ya assalamu alaikum yau asabar goma sha bakwai ga watan disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 22 ga watan da ula na shekara 1444 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 192 da suka gabata a ranar irin ta yau sha bakwai ga disamban shekara ta 1830 simon believer sanannen jarumin kasashen amurka ta kudu kuma dan siyasa ya rasu an haifi bolivar a shekara ta 1783 a birnin caracas na kasar venezuela bayan kammala karatun sakandare a venezuela ya tafi kasar spain inda ya sami digiri a fannin shari'a simon bolivar yana kasar spain a lokacin da aka yi juyin juhali a kasar faransa da haka ya dawo gida ya fara gugurmaya da turawan spain waɗanda suke mamaye da yankunan amurka ta kudu na tsawon shekaru 300 bolivar ya fara yunkurinsa ne a shekara ta 1813 ya kuma sami nasarori a kan turawa inda ya 'yantar da wasu kasashen yankin latin amurka daga mulkin mallaka na turan spain daga suke har da venezuela ecuador da kuma peru sai kuma kasar bolivia wadda ita ma ya taimaka ma 'yan gwagwarmaya a kasar inda bayan samun nasara da kuma 'yancin kai suka sanya wa kasar sunansa wato bolivia simon bolivar ya rasu shekara ta 1830 yana dan shekaru 47 a duniya da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a ranar irin ta yau 17 ga watan Disamba na shekara ta 2010 wani matashi dan kasar Tunisia dan shekara 26 mai suna tarik Muhammad bin Bouaziz ya banka wa kan sauta a gaban ofishin karamar hukumar lardin su domin nuna fushinsa akan yadda jami'an tsaro na gwamnati suka kwace kayayyakin da yake sayarwa wanda su dogara da kansu domin ciyar da 'yalansa. lokacin da wannan lamari ya faru ya kuma watsu a fadin kasar ya jawo tarzoma a tunisiya baki ɗayanta wanda da ƙarshe dai ta kawo ƙarshen mulkin shugaban kasar zainal abidin bin ali bayan haka wannan boran ya watsu zuwa wasu ƙasashen larabawa amma nan da nan ƙasashen turai su suka kwace ragamar jagorancin boran inda suka mayar da shi batu na siyasa da kuma ɗaukar fansa a kan wasu gwamnatoci waɗanda ba su ɗasawa da su da kuma bayar da kariya ga gwamnatocin da suke ɗasawa da su ko da kuwa 'yan kama karya ne turawa da kuma wasu daga cikin gwamnatocin larabawan 'yan koran turawan su ne su hukuma suna jagorantar buran larabawan inda suka haifar da rikici a cikin wasu kasashe ta hanyar yin amfani da 'yan ta'adda masu tsatsar ra'ayi da ke da'awar jihadi mai da ta faru a kasar libya da kuma syria masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 madalla yanzu ga labarin duniya da dumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta kaddamar da sabon jirgin yakin samfurin shahid 126 mai kai farmaki an fara ta da jijiyoyin wuya tsakanin burkina faso da kuma ghana kan matsalolin tsaro sannan za ku ji cewa kasashen croatia da morocco ne za su kara a yau asabar don fidda wanda zai zo na uku yanzu kuma ga cikakkun labaran dakarun kare jin halin musulunci na kasar iran sun kaddamar da jirgin yaƙi wanda yake sarrafa shi daga nesa samfurin shahid 136 kamfanin dinacin labaran ip na kasar iran ya nakalto majiyar dakarun junjo hali musulunci wato irgc na cewa an fara gwada jirgin yaƙi mai farmakin kunan bakin wake ne a shekarar da ta gabata a atisayin rasulul azam goma sha biyar labarin ya kara da cewa fasaha da aka yi amfani da shi wajen kera wannan jirgin asiri ne don haka ba wanda yake da cikakken bayani kan jirgin a zahiri dai bangaren kansa yana dauke da abubuwan fashewa mai nauyin kilogiram talatin zuwa hamsin. tsawonsa kuma ya kai mita uku da rabi sannan yana da faɗin mita biyu da rabi jirgin yaƙi na shahid 136 yana gudun fiye da kilomita 188 a kowace sa'a sannan gaba ɗayansa yana da nauyin kilogiram 200 a wani bayanin kuma jirgin yana tafiya mai nisan kilomita 1,800 zuwa 2,500 sannan wani abu mai muhimmanci dangane da jirgin shine ana iya cilla shi daga duk inda aka dora shi shugaban kasar ghana nana okufo ado ya bayyana cewa makwabciyar kasar burkina faso ta gayyaci wata hukumar tsaro ta kasar rasha zuwa cikin kasar a ranar laraban da ta gabata jim kaɗan bayan haka ne dai wato karamako jean maria traore karamin ministan harkokin haɗin kai na yammacin afirka na ƙasar burkina faso a wagadugu ya buƙaci jakadan ƙasar ghana ya bar ƙasar cikin sa'o'i 88 sannan ya kira jakadan ƙasarsa daga ƙasar ghana ya dawo gida don shawartawa rasha dai tana samun karbuwa a cikin kasashen renon faransa na nahiyar afirka saboda ganin yadda 'yan ta'adda suke cin su ba babbaga a kasashen da suke karkashin ikon kasar faransa a kasashen tun shekara ta 2015 da kasar burkina faso take fama da 'yan ta'adda a arewacin kasar wanda suka kashe dubban mutane daga cikinsu har da sojoji da fararen hula banda haka ana ganin makwabciyar kasar mali tana samun sauƙin ayyukan ta'addanci tun bayan ta fara hula da kasar rasha da kuma ɓaɓewa da kasar faransa a yau asabar ce ake sa ran kungiyoyin kwallon kafa ta croatia da kuma morocco za su yi wasa a filin wasa na al khalifa a birnin doha na kasar qatar don fidda mai samun lambar tagulla a gasar fifa 2022 wanda ke gudana a kasar qatar a hali yanzu wanda kuma shine wasa kafin na karshe kafin haka dai argentina ta fidda croatia sannan faransa ta fidda kasar morocco a gasar semi-final duk da cewa ana ganin wasan fidda kungiyar kwallon kafa da za ta zo na uku kamar wasan zumunci ne amma yana da muhimmanci a fagen ba da maki a cikin gasar gaba daya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran masu kada ƙuri'a a zaben majalisar dokokin ƙasar tunisia sun fara kada kuri'unsu a safiyar yau asabar duk tare da cewa manya-manyan jam'iyyun siyasar kasar daga cikin har da jam'iyyar annada ta masu kishin addini da kuma kalbu tunis duk sun cewa zaben tashar talabijin ta press tv nan tehran ta bayyana cewa an buɗe rumfunan zaɓe ne da misalin karfe 8 na safe kuma mutane miliyan 9.3 ne suka cancanci kada ƙuri'unsu a wannan zaben sannan za su zaɓi 'yan majalisa 161 daga cikin 'yan takara 1,058 da suke takara shigar majalisar a wannan zaɓen labarin ya ƙara da cewa wannan dai shine zaɓe na farko tun bayan da shugaban ƙasa kais sa'id ya rusa majalisar dokokin ƙasar ya kuma rubuta sabon kundin tsarin mulki wanda ya bawa shugaban ƙasa mafi yawan ƙarfin iko a cikin al'amura gudanar da ƙasar irakawa a taron juyayin shahadar janar kasim suleimani da kuma mataimakin shugaban hashdu shabi na kasar iraki sun kori wasu jami'an ofishin jakadancin amurka a taron juyayin a jiya juma'a tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa tawagar ofishin jakadancin ta amurka ta bar wurin taron a wulakance a jiya juma'a yayin da wasu mahalatta taron suna ta faɗa da babban murya amurka ce shaitanu babba a ranar uku ga watan janairun shekara ta 2020 ne dai shugaban ƙasar amurka na lokacin donald trump ya ba da umarnin a kashe janar kasim suleimani a lokacin da ya isa tashar jiragen sama na bagdaza daga ƙasar syria sojojin amurka a ƙasar iraki a lokacin da sun yi amfani da jirgin sama wanda ake sarrafa shi daga nesa wajen cilla makamai masu linzami kan motocin janar suleiman da tawagarsa wanda ya hada da shahid maji almuhandis da masu rakiyarsu bayan haka ne a daren takwas ga watan janairun gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta kai farmaki a kan sansanin sojojin amurka mafi girma a ƙasar iraki wanda ke ainul asad inda ta halaka sojojin amurka da dama amma gwamnatin amurka ta ba da sanarwar cewa wasu sojojinta ɗari ne kawai suka sami ciwon kai sanadiyar faduwar makaman na ƙasar iran kan sansanin sojoji na ain al-assad bayan haka ne dai majalisar dokokin ƙasar iraki ta samar da dokar ficewar dukkanin sojojin ƙasashen waje daga ƙasar sannan a ranar 27 ga watan nuwamba na shekarar iyalan mahdi almuhandis a kasar iraki suka shigar da kara a gaban wata babban kotu a kasar inda suke bukatar a hukunta shugaban kasar amurka donald trump na lokacin tsohon sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo da kuma jakadan kasar amurka a bagdaza matthew h taula da kuma tsohon firaministan kasar mustapha alkazimi kan zargin kashe mahaifinsu da kuma dan uwansu shahid almuhandis mutanen biyu dai sun taka rawan a zo a gani wajen murkushe kungiyar isis ko daesh a yankin musamman a kasashen iraki da siriya masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan yanzu kuma ga shirin na afirka a yau Africa, Iyo. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun gargaɗin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Sudan ne kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a ƙasar a gwamnati riƙon kwarya kan ƙoƙarin juyar da akalar yarda yarjejeniyar sulhu da aka cimma tsakanin sojojin kasar da kungiyoyin fararen hulan sudan kan matakin komawa ga jagorancin fararen hula zalla a ƙarƙashin sabuwar gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar da ni suno suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar a gwamnatin riƙon kwarya general abdul fatah al burhan ya jaddada cewa rundunar sojin kasar ba za ta taba amincewa da wani ƙarin sharuɗa da za a gindaya mata ba a shirin kulla yarjejeniyar ƙarshe dangane da batun gudanar da harkokin siyasar kasar da zai kai ga mika ragamar mulki ga fararen hula a ƙarƙashin gwamnatin riƙon kwaryar kasar a jawabin da general abdul fatah al burhan ya gabatar a gaban shugaban rundunar sojin kasar a sansanin sojin sudan da ke yankin alma'akil a shiyar arewacin kasar ta sudan ya taɓo batun yarjejeniyar da aka kulla a ranar biyar ga wannan wata na disamba da muke ciki dangane da batun shirin mika ragamar gudanar da mulki ga fararen hula zalla a ƙarƙashin sabuwar gwamnati rikon kwaliyar kasar da za a kafa nan gaba yana mai bayyana cewa ba dole ne warware takaddamar siyasa ya kasance kawai a irin tunanin wasu bangarori ba don haka bai kamata su yi kokarin rusa yarjejeniyar da aka cimma kan batun warware takaddamar siyasar kasar ba domin ganin yarjejeniyar ta koma kan tsarin mahanga da maslahar su general burhan ya kuma jaddada cewa rundunar sojin sudan ba za ta ki amincewa a nan gaba ta yi aiki a ƙarƙashin halittacciyar gwamnati da al'ummar ƙasa za ta zaɓa ba bisa ingantaccen tsarin dimokuraɗiyya general burhan ya kara da cewa ƙoƙarinsu shine ganin cewa wannan yarjejeniyar siyasa ta kai ga samar da yantacciyar gwamnati da za ta jagoranci ƙasar zuwa sahihiyar hanyar wanzar da tsarin dimokuraɗiyya babban hafsan hafsoshin rundunar sojan kasar ta sudan ya kuma faice cewa gudanar da ingantacciyar gyara a rundunar sojan kasar zai hada da canje-canje da gyare-gyare a cikin tsare-tsare da ka'idojin aiki kuma suna da damar yin hakan kuma suna ci gaba da aiwatar da manufofinsu da nufin tabbatar da maslahar kasa da na rundunar sojin sudan a nashi bangaren mai magana da yawun bangarori uku masu shiga tsakani a rikicin kasar ta sudan kuma ɗaya daga cikin wakilan kungiyar tarayyar afirka a sudan muhammad belish ya ce akwai kyakkyawar fata na ganin sudan ta fice daga dambarwar siyasa da rikicin da ta shiga nan kusa kaɗan a tattaunawar sa da gidan talabijin na ƙasar sudan belish ya yi nuni da cewa ɓangaren rundunar sojin sudan ya yi sassauci kuma ya zaɓi komawa bariki domin sakarwa fararen hula mara fagen gudanar da siyasar ƙasa a ɓangare guda kuma a nashi bangaren sakataren ɓangaren siyasar jam'iyyar gurguzu ta ta sudan muhammad muktar al-khatib yana ganin cewa ne tsarin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin rundunar sojin sudan da wasu bangarorin siyasa da kuma kungiyoyin fararen hular kasar lamari ne da zai toshe hanyar da aka kama na kokarin ganin an kai ga hakikanin manufofin juyin juyin halin kasar ta sudan a taron manema labarai da ya gudanar al-khatib ya fayyace cewar yarjejeniyar da aka cimma tana matsayin kiyaye abin da rundunar kawo daukin gaggawa ta kasar ta bayyana ce wacce yi kira da gungun masu ɗauke da makamai da suke kare manufofin rundunar sojin ƙasar cewa wannan wata yarjejeniya ce mai kyau da za ta kare manufofin jami'an tsaron ƙasar wanda muhammad muktar alkatib ya fassara manufar maganar da cewa wato kare waɗanda tsohuwar gwamnatin ƙasar ta yi amfani da su wajen murƙushe masu zanga-zangar lumana da suka fito da nufin kawo ƙarshen mulkin kama karya a sudan ƙarƙashin shugabancin hambararren shugaban ƙasar umar hassan albashir a gefe guda kuma kuma wasu bangarori sun yi gargadin cewa akwai wasu jam'iyyun siyasa a sudan da suke yunkurin yin zagon ƙasa ga shirin kafa sabuwar gwamnati da kwarya tun kafin kafa ta suna masu bayyana hakan a matsayin abin kunya abin lura shine cewa tun a ranar biyar ga watan disamba ne bangaren sojin sudan da wasu bangarorin fararen hula da suka hada da jam'iyyun siyasa musamman ga gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change da sauran jam'iyyun siyasa kamar jam'iyyar democratic unionism party da jam'iyyar people's congress da ƙungiyoyin fararen hula game da tsoffin ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai ƙarƙashin tutar juyin juyin hali suka rattaba hannu kan yarjejeniyar siyasa wacce za ta kai ga kafa gwamnati rikon ƙwarya ta fararen hula zalla da za ta jagoranci ƙasar har zuwa ƙarshen wa'adin gwamnati rikon ƙwarya da kuma shirya zaɓuka a ƙasar domin komawa kan tsarin dimokuraɗiyya hakanan ɓangarori uku masu shiga tsakani a rikicin kasar sudan wato majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasashen yankin gabashin afirka ta igat da kuma ɓangarori hudu da suka kunshi ƙasashen amurka birtaniya saudiya da kuma haɗaɗɗe daular larabawa da sun halarci zaman shawarwarin yarjejeniyar yarjejeniyar baya-bayan nan tsakanin bangarorin sudan tana nufin warware rikicin da aka daɗe ana yi ne a ƙasar bayan da rundunar sojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar ta sudan general abdul fatah al burhan ya ɗauki matakin rusa gwamnatin riƙon ƙasar ta haɗin gambiza tsakanin sojoji da fararen hula tun daga bular juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kasar sudan ta shiga cikin dambaruwar siyasa musamman gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulki da kama firaministan kasar abdullah hamdok da mambobin majalisar ministocinsa game da wasu jagororin 'yan siyasa da suke adawa da juyin mulki a kasar inda rundunar sojin sudan karkashin hafsan hafsoshinta general abdul fatah al-burhan ta kafa dokar ta ɓaci a kasar kasar domin hana al'umma nuna adawar su da juyin mulkin da dakatar da yin aiki da wasu dokokin kasar domin samun shimfiɗa matakan da suka yi daidai da ra'ayoyin masu juyin mulki hakika jagoran juyin mulki a sudan general abdul fatah al-burhan ya sanar da rusa majalisar ministocin kasar tare da yin alkawarin mai gurbinta da wata sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin kasa da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin zabuka a watan yulin shekara ta 2023 kamar yadda general burhan ya sanar da tsige gwamnonin jihohi game da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin kundin tsarin mulkin kasar musamman kan batun matakin riƙon kwari koriya a kasar a wancan lokaci gidan talabijin mallakin gwamnatin sudan ya watsa rahoton cewa shugaban rundunar sojin kasar general AbdulFatah fatah al-burhan ya sanar da sallamar wasu jakadun kasar shida daga aiki sakamakon nuna rashin amincewarsu da juyin mulki a sudan ciki har da jakadar kasar sudan a amurka nuruddin sati da jakadar sudan a kungiyar tarayyar turai abdulrahim khalil da jakadar sudan a kasashen qatar china faransa da kuma shugaban tawagar sudan a janeba ali ajudi bayan da sojoji suka fuskanci matsin lamba a ciki da wajen kasar sun dawo daga rikiyar sabbin tsare-tsaren da suke sun shimfiɗawa a ƙasar ta sudan da za su kare musu maslaharsu amma duk da amincewa da sake dawo da hambararren firaministan ƙasar ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwariya abdullah hamdok sun gindaya masa sabbin sharuɗa da ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa suka ƙi amincewa da su tare da ƙin ba da goyon baya ga firaminista abdullah hamdok lamarin da ya tilasta masa yin murabus tun kafin ya kai ga kafa sabuwar majalisar ministocin ƙasar a bayanin da gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces Voice of Freedom and Change ta kasar Sudan ta fitar bayan murabus din Abdullah Hamdok daga kan mukamin Prime Minister ta jaddada cewa babu wani tasiri da murabus din Abdullah Hamdok daga kan mukaminsa zai yi harkokin siyasar kasar don haka ta jaddada aniyarta ta ci gaba da gudanar da zanga-zanga a duk faɗin sudan har sai ta kai ga fatattakan waɗanda ta kira da masu juyin mulkin soja a ƙasar ta hanyar mai gurbin su da gwamnatin farar hula duk da ƙoƙarin da rundunar sojin sudan ta yi na ganin ta shawo kan dambaruwar siyasar sudan amma hakan ya cutura a ƙarshe babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan general abdul fatah al-burhan ya jaddada cewa kofar tattaunawa a buɗe take da dukkanin ɓangarorin siyasa siyasar kasar da matasa da kuma masu kumajin kawo canji a kasar da nufin kammala lokacin gwamnati rikon kwariya a sudan da za su shiga matakin shirya zaɓuka masu inganci da za su kai ga kafa gwamnatin fararen hula zalla karkashin tsarin dimokuraɗiyya da al'ummar sudan za ta zaɓo waɗanda za su mulke ta inda a halin yanzu aka kai ga matakin ƙulla yarjejeniyar siyasa tsakanin sojoji da fararen hula a ƙasar a wani matakin ba zata a lokacin bikin rattaba hannu hannu kan yarjejeniyar siyasa da aka cimma tsakanin rundunar sojin sudan da bangaren fararen hulan kasar a ranar biyar ga wannan wata na disamba mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki karkashin gwamnati rikon kwaliyar sudan muhammad hamdan da kalu hamidati ya yi furuci da cewa hakika abin da ya faru a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kuskuren siyasa ne kuma mataki ne da ya buɗe kofar dawo da juyin halin da aka yi a kasar shekarar baya yana mai fayyace cewar yarjejeniyar da aka rattaba hannu kanta a ranar biyar ga wannan wata na disamba tana matsayin matakin farko ne na magance kuskuren siyasar kasar da shawo kan matsalar gibin da aka samu na gwamnati inda a yanzu za a kama hanyar kafa gwamnatin adalci da zamantakewa da kyakkyawan shugabanci da kuma zaman lafiya mai dorewa game da wanzar da tsarin dimokuraɗiyya a kasar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 شرنا نا مكوي هرشم بارسون شيء. آموزش زبان فارسی مکوی هرشن پارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin darasi na takwas na shirin mu koyi harshen Faransanci, wanda sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran ke gabatar muku kamar dai yadda muka riga muka faro bayani a cikin darasi na bakwai mun riga mun gaya muku cewa muhammad darmin dai sun riga sun je jami'a to amma a yau suna dawowa daga jami'an ne a ƙasa domin kuwa wurin kwanansu yana da ɗan nisa sai dai a lokaci guda sun yi ta tattaunawa dangane da danginsu muhammad ya fito da wani hoto daga cikin jikarsa ya nuna wa ramin ya shaida masu cewa wannan hoto na iyalan gidansu ne idan ana tare da mu za a ji yadda ta kaya yau tsakanin Muhammad da Ramin a cikin wannan tattaunawa tasu ta darasi na takwas. To kafin aji yadda tattaunawar taso ta kasance sai an fara sauraron waɗannan kalmomi kamar da yadda muka saba a cikin kowane darasi. تو کی کجایی متومین اینانی شیراز برنن شیراز شیرازیم نی مطمئن شیراز نی تو هستی کی ککی خانواده ایالی کو متانن گیدا خانواده من متانن مو در ا در شیراز اتکن برنن شیراز چه کاره است؟ ای که یکی او است شی یکی او چه کاره است؟ شی ای می یکی پدرم بابا نه پلیس ɗan sanda. Fedarat! Babanka. Mu'allim. Malamin makaranta. Modaram! Mahaifiyata. Cikar mikonad. Me yake yi ko me take yi? Khanedar. Mai kula da gida. U. نیست شی با شی بنی کو ایتا با ایتا بچه عکس هوتو خانواده ایالی کو متانن گیدا خانواده من متانن مو خانوم ماتا این خانوم ونن ماتا مادرت مهی پیرکا او شی کو ایتا مادر بزرگ کاکا مچی مادر بزرگ است کاکا مچچی دختر دیا خواهر ارعوا خواهرت است ارعوا چی؟ خواهرم است ارعوا تا چی؟ دانش آموز دالبین مکرانتا To wanda aka gama sauraron waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda Muhammadu da Ramin za su yi amfani da waɗannan kalmomi a cikin tattaunawarsu. رامین تو کجایی هستی؟ من شیرازی هستم خانواده من در شیراز هستند پدر تو چه کاره است؟ پدرم پلیس است مادرت چه کار می کند؟ او خاندار است مادر من کار می کند او مترجم است پدرت چه کار است؟ پدرم معلم است این عکس خانواده من است تو yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da Ramin. Ramin, هستی؟ رامین کی مطمئن نی من شیرازی هستم خانواده من در شیراز هستند نی مطمئن شیراز نه متنن مو سنا اشیراز نی پدر تو چه کاره است؟ بابانک ایکی می یکی پدرم پلیس است بابانا دن مادرت چه کار می کند؟ mahaifiyarka aikin می تکی او خاندار است ایتا می کلا ده گیدا مادر من کار می او مترجم است mahaifiyata tana aiki ita mai tafinta چی پدرت چه کار است؟ بابانکا aikin می yake پدرم معلم است. این عکس خانواده من است. babana malamin makaranta ne, wannan hoton iyalan gidanmu ne. To, Ramin dai ya karbi wannan hoto daga Muhammad. Shi wannan wani ɗan ƙaramin hoto ne na mutanen gidansu. Muhammad da yake tare da Ramin ya tambaye shi این آقا پدرت است؟ بله این آقا پدر من است او معلم است این خانم مادرت است؟ نه او مادر بزرگم است این خانم مادر من است و این دختر خواهرت است؟ بله این خواهرم است او دانش آموز است To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da Ramin. in aga پدرت ast wannan mutum babanka ne? bale in آقا پدر من است. او معلم است wannan mutum babana ne shi malamin makaranta ne این خانم مادرت است wannan mata mahaifiyarka ce Na, او مادر بزرگم است این خانم مادر من است a'a ita kakata ce wannan mata mahaifiyata ce و این دختر خواهرت است؟ ونن یارینیا ار چه؟ بله این خواهرم است او دانش آموز است نعم ونن ار اوتا چه؟ ایتا دالبر مکرانتا چه؟ Ramin ya kalli wannan hoto da kyau sai ya miƙa shi ga Muhammadu. Sai ya ce wa Muhammadu, yana da wurin sanya hotuna idan sun isa ɗaki zai nuna masa hotunan mutanen gidansu muhammad dai ya amshi wannan ƙaramin hoto da ya nuna wa ramin ya sanya a cikin jikarsa saka kama hanya zuwa ɗakinsu domin su huta kasantuwar cewa sun je jami'a sun yi karatu sun gaji. Ta jama'a masu saurare wannan dai shine kaɗan daga cikin tattaunawar da ta gudana a yau tsakanin Muhammad da Ramin a cikin wannan darasi na takwas sai a mako na gaba idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban shirin. Yanzu kuma ga shirin nan na mata a cikin al'umma. a cikin al'umma. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu wanda har yau dai ni ta ku Zainab Bashir nake gabatar muku da shi da kanan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku wani littafi mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala wanda marubuciya Freedom ta rubuta. To kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. shekara sha bakwai ne labari na ya canza salo. Na mike dogayen ƙafafuna ina kallon farce na da ke shekin jan farce baki wani ban sha'awa a hankali na lankwasa su tare da lumshe idanuna na shafi dogon wuyana tare da bude idanuna ta saman karamar bakar ledar da ya ajiye kusa da ni. kamshin turaren sa fantastic ɗan ɗari uku ne yadda ki hanci na lokacin da ya rankwafo ya zauna nesa da ni kaɗan fuskarsa ɗauke da murmushi yana faɗin Zainabu ta na murmusa ina kallonsa babban abin da ke ƙara burge ni da shi bai wuce tsaftarsa ba na ƙara lankwaso na ƙara kallon shi ƙasa-ƙasa tare da sauke ƙwayar ido na saman santalelan yatsun hannunsa farare tas da su sai sheƙi suke na wa fatar hannunsa kallo kullum ƙara haske take da sarki, yadda ka san mai kwana a cikin ac bayan kuma na san a cikin ɗakin zauren gidanmu yake kwana dan siririn murmushi na saki ina faɗin ni kam yayi a sadiku me kake ci ne da kullum ƙara haske kake da kyau kamar farin wata ya murmusa yana jefa min wani irin lallausan kallo cikin sanyin muryarsa ya ce me zan ci ni kam zainabu banda abinki ai duk abin da na ci sai na kawo maki na kalle shi cike da zolaya na ce kai yayi a sadiku to ko dai me kake shafawa please idan ya kusan karewa a kawo mini ni ma zan shafa ya saki murmushi mai sauti yana shafa sajensa bleaching wa kike nufi na gyada kai kwarai ma kuwa ya ce allah ya raba ni da raina halittarsa na ɓata raina ina faɗin to menene a cikin bleaching na tawo bakina na ci gaba da faɗin wallahi ba wani raina halitta haske ne fa kawai a hankali ya ce canza kala ba raina halitta ba ce na watsa mashi harara ra'ayi ne in ji ni ya kwantar da murya amma aikin san haramun ne ko zainabu ta a hasale na kalle shi tare da dakatar da shi da hannu ina faɗin ni kaga ba fa wa'azi na tambaye ka ba cewa ne ra'ayi ne kuma kowa da irin nasa ka rike naka ka bar zainabu ta rike nata na fincike ledar da ya ajiye mani na yi ɗaki ina faɗin Allah ya tashe mu lafiya. Ina jin ya amsa da Amin Zainabu ta tare da janyo kwanan tuwon da Umma ta ajiye mashi ya naɗa hannun rigarsa ya so mace a hankalinsa kwance. Ni kau bakin katifa na mazauni na kalli Umma da ke bisa abin sallah na buɗe ledar ina faɗin ga lemu daga jin yadda na yi maganar za ka fahimci bana na buƙatar a ci yana. Wannan sai ke Zainabu ni kam na ci tuwo na ƙoshi kai tsaye na ce ni ma idan na ci wannan ai zan ƙoshin na ja siririn tsaki ina faɗin kullun tuwo don masifa ba za a taɓa canza wa mutum abinci ba ni kan wallahi ba zan ci tuwo da rana ba sannan kuma in ci sa da daddare kamar diyar masara ta ce kai zainabu ban da sharri in ce da rana jollof spaghetti na dafa wani kululu ya tsaya mani a makoshi lokacin da nake ƙoƙarin ballar fanken in mayar da shi cikin leda wai supageti na ja tsaki na kalle ta ina faɗin jalof supageti ko murzazziyar fulawa da daddawa umma faɗa min wane kika dafa a ciki ta kalle ni a sanyaye ta ce me yasa kike haka ne zainabu ko ma dai me nayi na san ba tuwo bane kuma za a ce ai maganin yunwa na girgiza kai cike da takaici ina kallanta ƙasa ƙasa taliyar hausa face wacce ake kwabawa da fulawa da ruwa a murza ta fito tsinke tsinke ba ta leda ba umma shagiyar taliyar da babu ko tsokar nama ita ce jolof don allah ki je gidan alhaji isiya ki ga jolof idan baki santa ba na shi maganar haɗe da jan dogon tsoki a sanye ta ce wa kike matsoki zainabu na juyar da kai gefe guda na haɗe da murguɗe baki na ce ni ba da ke nake ba allah ya shirye ki ta faɗa tare da jan bakinta ta yi gum a raina na ce da ma addu'a kike mana Allah ya fidda mu daga wannan bakin talaucin da ya fi da ya a fili kuma watsi nai da ita har na gama shan lemuna da fanke na saki gyatsa na koma na kwanta sosai bisa katifar inna ina miƙa kamar ba za ta ce mani komai ba ta dai daure ta tambaye ni kin yi sallah na yi na faɗa kamar ina jiranta bayan kuma ƙarya nake ko magarba ban yi babare isha'i. isha'in murya tana tsinkewa tana tambaya ta yaushe kika yi ta in ce kamar yanzu aka gama kuma na ga kamar magana kuke da asadiku kika taso na rumtsa ido na gam zuciyata na a zazzala kamar ta fito ni kan bana kaunar takura wallahi masu sauraron mu duka duka nan muka zo ƙarshen shirin nam ne Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya yanzu shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu saurare barka mu da haka kuma barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa ne muke dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga radiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku tare da mu har zuwa ƙarshen shirin. a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malamin nan na ƙasar najeriya ɗayyib zakariya adam da ke da zama a garin jos na jihar plateau inda malamin zai ci gaba da yi mana sharhin kasidar mu'azu hadeja ta birrul walidaini da kuma fatan iyalai suna amfana da shi malam muke saurara malami sai ke ta arziki ba ki ta ƙa'u sai da ƙauna da raja'u don mu da mala ya kawo wannan kalmar a cikin larar arziki ba shi baka arzikin da ka samu ko da kake neman ka samu ba zai yanzu a wajen ka ba abadan sai ka sa kauna na iyayenka ka kuma sa kokarin fatan alheri wa iyayenka da kuma kai kanka gaba daya idan kana haka dole ke haka to zai rayu cikin sa'ada da jin daɗi idan kai haka shafa'a kuna sauraron wannan shirin ne daga nan rediyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda kuwa za mu ci gaba da sauraron malam kan zuciya na umarni da aikata munanan ayyuka duk a cikin sharhin kasidar ma'azu hadeja ga shi dai malam ya fara bude sabbin kundaye dai lokacin namu ya fara daka mana harara a maimakon sashen hausa na boh hausa da ke nan birnin tehran muna kara yin godiya ga shehun malamin tayyib zakariya adam da ke da zama a garin jos na kasar nigeria da wannan ɗimbin lokaci da ya bamu allah ya saka ya ƙara yawan hidima ga jama'a ni kuma awal kunyi da na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu daga takaitattun labarin duniya dakarun kare junju halin musulunci na kasar iran sun kaddamar da jirgin yaƙi wanda yake sarrafa shi daga nesa samfurin shahid 136 kamfanin dinacin labaran ip na kasar iran ya nakalto majiyar dakarun junjo hali musulunci wato irgc na cewa an fara gwada jirgin yaƙi mai farmakin kunan bakin wake ne a shekarar da ta gabata a atisayin rasulul azam goma sha biyar labarin ya kara da cewa fasaha da aka yi amfani da shi wajen kera wannan jirgin asiri ne don haka ba wanda yake da cikakken bayani kan jirgin a zahiri dai bangaren kansa yana dauke da abubuwan fashewa mai nauyin kilogiram 30 zuwa 50 tsawonsa kuma ya kai mita uku da rabi sannan yana da faɗin mita biyu da rabi jirgin yaƙi na shahid shida yana gudun fiye da kilomita 188 a kowace sa'a sannan gaba ɗayansa yana da nauyin kilogiram 200 a wani bayanin kuma jirgin yana tafiya mai nisan kilomita 1,800 zuwa 2,500 sannan wani abu mai muhimmanci dangane da jirgin shine ana iya cilla shi daga duk inda aka dora shi shugaban kasar ghana nana okufo ado ya bayyana cewa makwabciyar kasar burkina faso ta gayyaci wata hukumar tsaro ta kasar rasha zuwa cikin kasar a ranar laraban da ta gabata jim kaɗan bayan haka ne dai wato karamako jean maria traore karamin ministan harkokin haɗin kai na yammacin afirka na ƙasar burkina faso a wagadugu ya buƙaci jakadan ƙasar ghana ya bar ƙasar cikin sa'o'i 88 sannan ya kira jakadan ƙasarsa daga ƙasar ghana ya dawo gida don shawartawa rasha dai tana samun karbuwa a cikin kasashen renon faransa na nahiyar afirka saboda ganin yadda 'yan ta'adda suke cin karensu ba babbaka a kasashen da suke karkashin ikon kasar faransa a kasashen tun shekara ta 2015 da kasar burkina faso take fama da 'yan ta'adda a arewacin kasar wanda suka kashe dubban mutane daga cikinsu har da sojoji da fararen hula banda haka ana ganin makwabciyar kasar mali tana samun saukin ayyukan ta'addanci tun bayan ta fara hula da kasar rasha da kuma babewa da kasar faransa a yau asabar ce ake sa ran kungiyoyin kwallon kafa ta croatia da kuma morocco za su yi wasa a filin wasa na al a birnin doha na kasar qatar don fidda mai samun lambar tagulla a gasar fifa 2022 wanda ke gudana a kasar qatar a halin yanzu wanda kuma shine wasa kafin na karshe kafin haka dai argentina ta fidda croatia sannan faransa ta fidda kasar morocco a gasar semifinal. duk da cewa ana ganin wasan fidda kungiyar kwallon kafa da za ta zo na uku kamar wasan zumunci ne amma yana da muhimmanci a fagen ba da maki a cikin gasar gaba daya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran masu kada ƙuri'a a zaɓen majalisar dokokin ƙasar tunisia sun fara kada ƙuri'unsu a safiyar yau asabar duk tare da cewa manya-manyan jam'iyyun siyasar ƙasar daga ciki har da jam'iyyar annada ta masu kishin addini da kuma kalbu tunis duk sun cewa zaɓen tashar talabijin ta press tv nan tehran ta bayyana cewa an buɗe rumfunan zaɓe ne da misalin karfe 8 na safe kuma mutane miliyan tara da ɗigo uku ne suka cancanci kada ƙuri'unsu a wannan zaɓen sannan za su zaɓi 'yan majalisa 161 daga cikin 'yan takara 1,058 da suke takara shigar majalisar a wannan zaɓen labarin ya ƙara da cewa wannan dai shine zaɓe na farko tun bayan da shugaban ƙasa kais sa'id ya rusa majalisar dokokin ƙasar ya kuma rubuta sabon kundin tsarin mulki wanda ya bawa shugaban ƙasa mafi yawan ƙarfin iko a cikin al'amura gudanar da ƙasar irakawa a taron juyayin shahadar janar kasim suleimani da kuma mataimakin shugaban hashdu shabi na kasar iraki sun kori wasu jami'an ofishin jakadancin amurka a taron juyayin a jiya juma'a masu raro da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saura daga farko har zuwa ƙarshe sai dai kafin mu karkare baki ɗabi ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kwana lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh